mu zo kiru da bebeji mu cashe amma ga shi ba lokaci to kuma da girma gwamna da muna zaton bako ya tafi ashe bako na bayan gari to shi kenan Ooh, the méjèèjì. bayan an kuma kawo muku an kuma kawo mana su to muna so mu gaya musu mu bako mun san illar bako ba za mu kuma yadda bako ya kuma shugabanta mu kawai kince mu ba sai ɗan ƙasa sai maji daɗi ba za mu yadda kana kiran mace namiji kana kiran namiji mace an wuce wannan kai wannan kawai ɗin da damfara da kwankwasa yi ta tashi ba za mu kuma da wannan ba ce a daɗe ana yi a daɗe ana yi to ga kabiru ga an kawo muku shi mutumin kirki ne mu dai a jam'iyyar da gwamnati yana zuwa abuja yana kare mutuncin ku da darajar ku ba maganar sanita ya zo ƙauyen ku bane in kun zaɓe shi tafiya yake abuja a gwamnar maya da shi a aiki da shi kuma majalisar nan majalisar da tijai ce ya kamata da tijai je ba majalisar yara ba ce ba wasu yara ake ba ba da gwagwaro ake a wajen ba kuma ba za mu yadda kabiru gaira dan gaya ne dan asalin gaya ne an daɗa kamar baki an kama da bakin gwamna min yadda an kama da sanatoci min yadda an kama da baki iri-iri yanzu sai dan ƙasa sai kabiru gaya sai dan gaya ɗan taura ya koma taura kowa ya koma garin su ko ringin ba za mu yadda ɗan ringin ya zo ba sai dan kano za a zaɓa sai mutane masu mutunci masu da mutunci ina so mai girma zauna in ba da labari guda ɗaya ba don yi gori ba domin sadaki ya gori amma ina so duniya ta sani ni abdullahi abbas wallahi billahi azim ni ba shekaru bane ba na rantsuwa amma yau ina so tabbatar muku wallahi tallahi ni na bewa kawu kudin fom da ya na takarar house of fame a app ya zama dan takarar sa wallahi billahi azimu zubaru zubaru dan batta shi ne shaida shi ya rubuto min takarda ya ce don allah in ba shi fom bashi idan ya samu kuɗi na kawo je ni sadaki ne ba na ba da bashi ga fom dubu ɗari biyar a biyawa kawo kuma daidai ɗan majalisa na ƙara ya shaida ne a al'ummawa shaida ne zubar da ɗan bata shaida ne amma tun da mutune ne shi mu muka taimake shi in makaranta ya ta hanya ta ce ba da haka ba zama sanita ba da zama memba na house of ba har ya samo kuɗi har a sato kuɗi a karɓi kuɗin wajen gwamnati a yi makaranta a university ba mu muka taimake shi amma tun da ya mana mutunci in kun zaɓe shi kuma me zai muku eh? tun da yawan ɗan sarki mutunci kuma mutunci zai muku kuma an canza suna mu ne da muka san shi waye cikin birni a nan an san kabuga kun san gidan diwo to mu inda muka san sunansa kawo gidan diwo kawo gidan diwo kuma za mu faɗa abin da ake a gidan diwo amfana biyu